kuma su da yawa ne kan faɗa ina kuma ƙara nanatawa ina jan hankalin 'yan uwa garada ‘yan uwa ahalul ƙur'ani ‘yan uwa mahaddata alƙur'ani waɗanda Allah ya baiwa alƙur'ani ku tashi ku yi tsayuwa irin ta mai daka yadda kuka jajirce ba dare ba rana babu sanyi babu zafi ba damuna babu wanda ya hana ku cikin waɗannan ababen ku je ku koyi karanta alƙur'anin bakin to ku dage ku koyi ma'anar ina fada ina ƙara nanatawa ina ƙara maimaitawa wallahi summa tallahi duk wanda bai san fasara Alƙur'ani ba an more mashi duk wanda bai san ma'anar Alƙur'ani ba ƙarshen wayo na ƙarshe an gama masa wayo za a zo a yi ta karatu baka san me ake cewa ba kawai sai dai in ka ji zaƙin murya ka yi kuka in ka ji murya ba daɗi ka yi ta tsoki ce ina amfani ina amfani ana sallah kana ta fada ina amfani <laughs> ka gane saboda mu yi bai da zakin murya eh to ka gane yadda kake rero alqur'ani ne yadda kake rero tilawar alqur'ani na, to ya kamata kuma ana ja maka ana kana fasawa wannan ƙarin burgewa ne ba kowa Allah ke baiwa wannan ba sai e Allah amsa addu'a eh ba kowa ke samun wannan ba idan ka kalli yanayin tsarin mu musamman eh musamman mu a yankunan mu musamman a yankunan mu na Najeriya ko yankin Afirka baki ɗaya galibi yankin bakaken fata zaka samu ba kowane bane Allah ke hada masa bakin da da fasar ba kowa bane zaka samu wanda ya kware a baki to kuma yana da matsala wajen fasarar za ka samu kuma wanda ya kware a fasarar yana da matsala wajen bakin Hmm? amma akwai 'yan baiwa ɗaiɗaiku waɗanda Allah ke zaɓa daga cikin bayansa ya karrama su da biyun duka ya ba su baƙin ya ba su ma'anar su san fari su san baƙi waɗannan 'yan baiwa ne to amma menene ya jaza mana wannan hakan rashin tallafi da agaji da gudunmuwa yana taka da kuma rashin mai da hankali da mai da kai galibin wanda kaga ya samu alkur'ani bakinsa da fasara to za ka samu akwai waɗanda suka tsaye a kansa suka tsaya mashi hairayi amma dukkanin wanda hmm, dukkanin wanda za ka ga shi kuma ƙur'anin bakin ne kawai musamman a yankin mulki magana fa to za ka samu shi da kanshi ya je ya tsaya zaman kansa yake yi saboda haka dole na ce ya samu ɗaya da in ya ce zai haɗa biyun to kuma duka za su iya kubcewa za ka sai dage ya dage ya dage lokacin da zai kwashe shekaru wajen sanin baki in ka zo ka ce mashi je ya san ma'anar to kuma akwai aiki ne ga cewa akwai aiki sai dai idan kuma an samu matsala bayan ka je ka kwashe shekara talatin da biyar ko 40 kana neman bakin kana dawowa sai ka haɗo ƙur'anin ka rubuta alƙalla guda goma a ce kuma ka je ka nemi ilimi abinda zai baka mamaki ya baka takeici wajen wanda zaka je ka tsuguna neman ilimin a gabansa shi kuma bai iya rubuta maka fatiha da ka wallahi ba ta rubutuwa bai iya rubuta maka fatiha da ka izu ɗaya daga sabbi hisma rabbikal a'la zuwa minal jinnati wan nasu bai iya kawo shi kuma wannan shi zaka je ka gurfana gaban shi ya koya maka tsarki akwai aiki Allah ya sa aramomi su gane cewa an dade ana masu rufa rufa Allah ya sa su gane maimakon ka dawo ka samu alkur'ani bakin alkur'ani a zo a ce ka je ka koyi tsarki ka je ka nemi ilimi gwamma idan ka dawo ka samu bakin ka je kuma ka dukufa neman ma'anar alkur'ani ka san ma'anar ai ƙarshen ilimi a duniya shine alkur'ani duk wani ilimi da ka gana taka rawa a duniya daga alkur'ani ya samu yan uwa garada yan uwa alqurra'u yan uwa ahlul ƙur'ani a tashi a san alƙur'ani baƙin da ma'anar karka shiga layin waɗancan da nake faɗa har kullum fasofa ya ƙauna gayya ya ce kaji wata gayya arziki gayya ƙur'ani ya ce allah suna ciki bai san baƙar gayya ba ce ita ga yadin wani kududdufi ne wani uba-uban rami ne mugun rami a cikin wutar jahannama shi Allah ke nufi ba gayya bace taka ta Hausa Allah ka iya mana da iyawar Allah ka dafa mana awa man kana maitan shin yanzu wanda ya kasance a mace ba shi da addini na musulunci fa nahu sai muka rayar da shi ta hanyar cusa masa musulunci a cikin zuciyarsa waje. lahu nuran yamshi bihi fin nas muka sanya masa hasken da yake kai komo da shi a tsakanin mutane ma'ana muka bashi ilimi na alqur'ani kaman mathaluhu fi dhulumat ya yi daidai da wanda ke cikin dufai laysa bi kharijin minha kuma babu ran da zai fita daga cikin waɗannan dufan Allah ce da ɗaya rana ba su taɓa zama daidai ka kazalika da ka ji hakan nan fa na lil na ma kanu amalun haka dai aka kawaita ma kafiri arna aikin da suka kasance suna yi mummuna suna kallon shi matsayin kyakkyawa